a karan farko cikin shekaru uku shugaban kasa muhammadu buhari ya sauka birnin Legas, inda ya kaddamar da wasu aikace-aikace da gwamnatin jihar ta gudanar tare kuma da kaddamar da katafaren tashar jiragen ruwa da za a fara ginawa na biliyoyin daloli wanda ake sa ran zai taimaka wajen rage cunkoso a babban tashar jiragen ruwa da ke birnin Legas, a lokacin ziyarar tasa dai shugaba muhammadu buhari ya kaddamar da babbar tashar motocin haya da gwamnatin jihar ta gina jingina a kan kuɗi da zumar taimakawa fasinjoji da ke kaiwa da komowa a birnin na Legas. I command the governor for developmental strides he made recorded within the space of three years of governance. Shugaba Buhari ya ce ya yaba da ayyukan gwamna a an Ambode a cikin shekaru uku da ya gudanar sai kuwa har da wannan katafaren tashar motocin da zai taimaka wajen rage cunkoso a titunan na birnin Legas. Shugaba Muhammadu Buhari dai ya halarci wani taron biyu lita da aka shirya domin tunawa da shekaru 66 da haihuwan jagoran jam'iyyar su ta apc aswaju ahmed bola tinubu da ake wa kirari da jagaban bargu kuma jagaban jam'iyyar ta apc to koya talakawa suka je da wannan ziyara ta shugaba muhammadu buhari a birnin na lagos ga dai abin da wasu suke cewa we are happy for him You understand? Because we Lagos, you know, we are, let me say, delighted for the president to come to Lagos. Wannan malami ya ce kwarai kuwa na ji daɗi da wannan ziyara da ya kawo birnin Lagos. Na ganin irin wannan ziyara zai taimaka wajen ba da goyon baya ga ayyukan da gwamnoni ke yi. sannan kuma muna ci gaba da yi mashi addu'a Allah ya tsare mu ya kara mai lafiya da tsawon kwana yanayin rayuwa ne yanzu ka san sai a hankali eh to ga ziyara ne yazo amma gaskiya mu kawai ya dai zuwa amma ba abin da ya dame mu da ziyarar shi saboda me a matsayinka na dan arewa ko dan Najeriya gashi a Lagos kai ma kana Lagos akwai tsadar rayuwa ne kuke fuskanta ko ko wani hali akwai tsadar rayuwa sosai saboda komai da ka sani ya ƙara kuɗi akasarin hanyoyin zirga-zirga na motoci dai sun kasance a rufe har ma da sauka da kuma tashin jiragen sama sun samu na kasa sakamakon wannan ziyara na shugaban kasa Muhammadu Buhari da ke zama na farko tun bayan da jam'iyyar ta APC ta zaɓe shi a matsayin ɗan takaranta a shekara ta 2014 gabanin zaɓen 2015 sai dai a yayin da gwamnatin jiha da kuma gwamnatin tarayya ke bayyana wannan ziyara da shugaban ya kawo a matsayin ziyara ce ta aiki wasu 'yan siyasa musamman 'yan adawa na ganin ziyara ce ta siyasa domin kuwa a lokacin wannan ziyara gwamnonin jihohin tarayyar najeriya musamman na jam'iyyar apc da ministoci da dai jigajigan jam'iyyar ta apc akasarinsu sun halarci halarci bikin babin jibrin murai amurka daga lagos magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kariya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan. nan.